بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم wa barik ala muhammadu wa ala'ali muhammad kama barik ta ala ibrahim wa ala'ali ibrahim fi na ina kashmi da yan uwa asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu da yi zina allah ta'ala wani yammaci na alhamis goma sha goma sha uku ga watan jima da saniya a wannan shekara ta 1131 yammacin da ya daidai da ashirin da bakwai ko ga watan mayu shekara ta dubu biyu da goma miladiya za mu tashi a inda muka tsaya a karatun wannan littafi na usulul iman na muhammad ibn abdulwahab allah ta'ala ya ji shi da gafara a inda malam ya kawo mana maganar ibn kasir cewar sunan mala'ikan mutuwa wai yana da suna a ya ce ba ayi ƙur'ani ba ta tabbatar ba babu wani tsabtataccen hadisi da ya tabbatar da wannan kun gano wannan da kyau ko sai ya ce mana ƙala wal hafiz ibnu kasir wannan magana al hafiz ibnu kasir shi ya ambace ta wa ya ci gaba da kawo maganganun alhafiz ibn kasir nan za mu tashi a karatunmu na yau tambayoyin da kuka rubuta jiya wannan mai tambayar yake cewa fadin Allah ta'ala cikin suratul anbiya cewa romai inda man saka la na an ibadati wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun shin za a kafa hujja da wannan ayar akan cewar mala'iku suna ganin Allah a iya sani na ba kafa hujja da wannan ayar akan mala'iku suna ganin suna ganin Allah ta'ala kun gano wannan da ke ko kuma ban taba karantawa ba ko jin malami daga cikin malaman sunna wani ya faɗi haka sai mu kiyaye cewar ban taɓa karanta ba ko ban taɓa ji ba baya korewa don zalika mablaghi min al'ilm mun gane wannan da ke ko amma dai ganin Allah ta'ala babu wani mutum da ya taɓa ganin Allah ta'ala a nan duniya wa ma kana li basharin أن يكلمه الله illa wahyan أو من وراء hijab أو يرسل rasulan fa بإذنه إلى من ila man yasha bihi kun kyau wannan kuma yake cewa ya ji wani mawaki na Kano yana cewa yana yaba manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa idan kana so ka ga Allah ka ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama na farko dai shi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ta'ala yana cewa wa ma'allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi kun gano wannan da ke ko wa shi'ara'u yattabi'uhum laghawun mawaka daga gansu din nan maruda ne suke bin su saboda yawancin mawaka suna faɗan abin da yake ba daidai ba mafi yawansu kun gano wannan da ke ko shi za ka ke gani a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya waɗanda suke mishi waka ba kun karanta hadisin uhujuhum wa ruhul qudus ma ba uhujuhum wa ruhul qudus ka babu wanda ya karanta sahih bukhari jiya zuwa yau eh a babu zikirin mala'ika abin na hassan bin sabit da abdullahi bin rawaha kusan waɗannan su ne fitattu waɗanda suka yi waƙe a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama aƙalla wani wanda yake cewa shi mawaƙin manzan Allah ne ka tambaye shi ya taɓa karanta abiyati na hassan bin sabit guda ashirin domin a wannan babu ya zama kamar wanda yake shine abun koyinsa kuma ga wani ya nuna waka ba ita ce wai son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba domin abin da suka yi waka a zamanin manzon sallam ba su wuce cikin tafin hannu ba cikin yatsu ba ba za kuma ce su kaɗai ne masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan kenan magana shi ta biyu wai idan kana son ka ga Allah ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana ba ta da abin nan akwai alamun zindiƙanci tare da ita kun gano wannan da ke ko domin yana so ya kamanta shi da manzon Allah ya kamanta Allah ta'ala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma Allah ta'ala laisa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir mun gane wannan da kyau ko saboda ka bashi da kyau bashi da kyau sauraron waɗannan al'amura din ba da kyau haramun ne mutum ya dinga sauraron manganganu na kafirci ka je yana cewa shi ba fari ba shi ba baki ba shi ba kore ba shi ba ka samu wai mutum ya sa a hansa ɗin shi yana ji kalmomi na kufriyat kalmomi ne na kafirci mutum ya sa a hanska ɗin shi yana ji ko wannan mutumin zindiƙin nan arna nan da yake cewa ko wuta ta cika ko aljanna ba ta cika ba sai sun sa sai wanda suke ganin sai wanda suke so za su sa aljanna wanda ba sa so ba za su sa ba wanda bai kamata musulmi ya dinga jin wannan magana ba bai kamata musulmi ya dinga jin waɗannan maganganu ba balle har yanzu ga sa sa hansa ɗin shi ina kake da su me za ka yi da su kafirci ne zan tsagoran shi babu alkhairi a cikinsa to me za ka ji kar ku manta fa a taura wacce take a cikinta akwai gaskiya sai dai kai baka san ina gaskiyar take ba domin ya harifun kalima an mawadi'i umar dan khattab ya samu wani bangori wani falle falle na at-taura ya kawo manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya manzo Allah ya mai tsawa ya ce me zaka da ita me a cikin at-taura me a cikin at-taura inda me at-taura yana nan yanzu da bi na zai yi aji at-taurar wa kenan annabi Musa alaihi salatu wasalam da izan Allah za ku sha bayani in mun je babul wasiyyati bi kitabillah azza wa jal babin da ke bin bayan babu zikirin mala'ika to kan ga a ciki aka ce babu kuma balle mutum ya dinga sa waɗannan yana ji yana dariya me zaka ji a ciki kufriyat abubuwa na kafirci a ciki zindikanci بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم ملائكة وقال والحافظ ابن كثير وقال ابن كثير يتقبل التشوى إنهم بالنسبة إلى ما حياهم الله له أقسام منهم حملة العرش وهم الكروبيون الذين هم حول العرش وهم مع, وهم مع حملة العرش أشرف الملائكة وهم المقربون كما قال تعالى لن يستنكف masihu an yakuna abdan lillah walal mala'ikatul muqarrabun mala yake cewa wa qal ibnu ya ci gaba da cewa innahum su waɗancan mala'iku da muka ambata mala'ika jibril da mala'ika mika'il da mala'ika israfil da malakul maut innahum su din nan bin nisbati ila ma hayyahum Allah dangane da abin da Allah ta'ala ya sauwaƙe musu ya ɗora su a kai lahu aqsamun to al'amarin yana da yawa iri ne daban-daban ma'ana mala'iku ga kallace su ayyukansu daban-daban ne kun gane wannan da kyau ko kun ga a karatun mu je muka ce mala'ikan mutuwa duk cewa Allah ta'ala yana cewa abin nan walau tara iz yatawaffa allazina kafaru mala'ikatu kaga mala'iku ne suke kashe su kenan kun gane wannan da kyau amma sai Allah ta'ala ya ce qul yatawaffakum malakul mauti can aka faɗi mala'ika guda can kuma aka faɗi mala'iku da yawa ma'ana sai ya nuna mana shi mala'ikan mutuwa yana ɗauke da mala'iku yana tafiye da mala'iku masu tafiya tare da shi suke taimaka mashi wurin ɗaukar rai ɗin kun gane wannan da kyau sai ya zama da mala'ikun su suke matsora har zuwa ran ya zo inda za a cire shi shi kuma sai ya cire shi a gano wannan kaga ta nan bangaren ya zama shine mala'ika mai karɓar rai tunda shi ya ɗauke daga cikin dan adam da izinin wa da izinin Allah shi yasa Allah ta'ala yake cewa Allahu ya tawaffa al-anfusu na mautiya wallati lam tamut fi min manamiha wallati ba'a alaiha al-maut al-ukhra malaiki cewa faminhum akwai daga cikin mala'iku hamalatul arshi waɗanda suke ɗauke da al'arshi su waɗannan mala'iku da suke ɗauke da al'arshi su ne ake kira alkurubiyun alkurubiyun waɗanda suke cikin damuwa saboda idan Allah ta'ala ya yi magana su ne na farkon da za su ji magana idan suka ji magana kuma suna faduwa ne su mamu har zuwa lokacin da za a cire tsoro a tare da su hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu ma za qala rabbukum qalu al-haq wa huwa al-aliyyul kabir gano wannan da ke ku kira al-kurubiyun allazina hum haula al-arshi waɗanda yake sune suke dab da al'arshi su ne suke kewaye da al'arshi wa hum su din ma hamalat tare da waɗanda suke ɗauke da al'arshi suke rike da al'arshi ɓangare nawa kenan biyu ashraful mala'ikati su ne mala'ikun da suka fi daraja suka fi kima wa hum al-muqarrabun su ne mala'iku na kurkusa na kusa-kusa mana gaza akwai mala'iku masu ɗauke da al'arshi akwai mala'iku kuma waɗanda suke kewaye da al'arshi wataral mala'ikata hafina min haulil arshi sai da ga mala'iku a kewaye a jajjere sun yi tsawu-tsawu a gefen mala'iku allazina yahmiluna al'arsha wa man haulahu wanda suke dauke da al'arshi da kuma waɗanda suke jefa al'arshi suke kewa da al'arshi su ne al-muqarrabun mala'iku na kusa-kusa kenan to hatta waɗannan mala'iku waɗanda suke su ne asharaful mala'ika Allah ta'ala bai yadda a haɗa bautai shi da su ba ba ma sauran mala'ikun da ba waɗannan ba Allah bai yadda a haɗa bautai shi da su ba saboda Allah ta'ala ya ce lan yastankifa al-masihu al-masihu shine isa dan na maryamu alaihi salam bai taba kyamar an ya kuna abdullah baya taba kyamar a ce shi wai ba bawan Allah bane baya taba kyamar a ce shi bawan Allah ne baya taba kyamar a ce shi bawan Allah ne walal malaikatul muqarrabun hakan nan mala'iku na kurkusa su ma ba sa kyamar a ce su bayan Allah ne to waye zai ji cewar shi yana kyamar a ce shi bawan Allah ne shi wani bangare na Allah ta'ala ya ce yanzu ya yi ya kai wani matsayi da ba sai ya ibada ba wai ya samu yaqini domin Allah ta'ala ya ce wa abdu rabbaka hatta ya'tiyaka ka yaƙin shi yanzu ya samu yaqini saboda haka jira yake ya mutu ya shiga ina to dan Allah ta'ala zai tambayi yan wutar sakar ya ce ma salakakum fi sakar qalu lam nakum min al-musallin wa lam nakum nut'im al-miskin wa kunna nakhudu ma al-khaidin wa kunna nukazzibu bi yawmiddin hata atana al-yaqin Allah ya sauke wa minhum sukanu samawati sab'i ya'murunaha ibadatan da'imatan laylan wa nahara kama qala ta'ala yusabbihuna layla wan nahara la yafturun wa minhum daga cikin mala'iku kuma akwai sukanu samawati sab'i waɗanda suke mazauninsu inda suke shine sammai bakwai a nan suke ya'murunaha suna rayar da ita da me ibada ibadatan da ibada da'imatan dawwamammiyar ibada lailan wa naharan dare da rana ba su ne din ba sarfin zaman ko dai ya zama dare ko ya zama rana to dare da rana Allah ta'ala yake cewa yusabbihuna laila wa nahara la yafturun suna tasbihi dare da rana ba sa taba gajiyawa wa minhum daga cikin mala'iku akwai allazina ta'aqabuna ila al-baitul ma'mur waɗanda suke shige da fice su shiga su fita a albaitul ma'mur yana sama ta nawa eh ba karanta kitabul kitabu zikir mala'ika bane babu zikir mala'ika sahih bukhari eh sama ta bakwai ko na'am yana a sama ta bakwai ƙuntu muhammad bin abdullahi yake cewa abuwahiru an nan lalzi ne ta aƙabu wani ilal baitul ma'amur su kanu samawat na ce abuwahiru abinda yake a bayyane an nan lalzi ne ta aƙabu wani ilal baitul ma'amur lalle waɗanda suke shiga su fita wanda yake mala'iku nawa ne a kullum mala'iku dubu saba'in ne suke shiga baitul ma'amur su shiga su fita shikenan waɗannan sun gama aikin su na wannan in gano wannan gobe ma wasu dubu saba'in ne za su shiga jibu ma wasu dubu saba'in ne kaga wa ma ya alamu junu da rabbika illahu mala yake cewa allazina taqabuna ila baitul ma'mur sune sukanu samawat sune dai waɗanda yake suna zaune a samai bakwai wa minhum موكلون بالجن بالجنان مراقبون ب مراقبون مراقبون مراقبون موكلون بني نعم نعم لقيت ومنهم موكلون بالجنان وإعداد الكرامات لأهلها وتهيئة الضيافة لساكنيها nuska ku ta abin nan hisa ai nuska ku nake nema mana yake cewa su ne waɗanda yake daga cikin su akwai abin nan wa minhum wakkaluna bil jinan daga cikin su akwai wanda aka wakilta su da gidaje na aljanna masu tsaron gidan aljanna su ne jinan wa idadil karamat kuma da tattali da kimtsi na alkaramat al'amura na girmamawa gawa li ahliha ga yan aljanna wa tahiyatu diyafati li sakiniha da kuma tattalin kayan bakunta kaya a matsayinka na bako shiga farko abubuwan da ake baka duk akwai mala'iku masu tare da masu masauki mun gano wannan da ke ku Allah ta'ala yake cewa sai kallazi na taqarrabum ila aljannati zumaran hatta idza ja'uha hatta idza ja'uha yawwa ta farko ce futihat ta yan wuta kenan amma ta yan aljanna wa futihat ko wa futihat abuwa buwa aka kuma bubbuɗe ya nuna ko sun zo sai kuma an buɗe sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya buɗe sannan a shiga kun gano wannan da ke ko wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqubud dar kun ga duk wannan tarbiya ne na mala'iku da suke a surori daban-daban suratul ra'd da suratul zumar Allah ta'ala ka sanya mu daga cikin wanda za a tarba min malabis za su yi musu tattali na tufafi sundusun kenan wa ma'akil da abubuwan sha wa abubuwan ci wa masharib da kayan sha wa masar da kaya na sawa a iri wanda aka rina wa masakin da wuraren zama wa gaira zalik da waɗansu abubuwa masu tarin yawa da ba faɗa ba mimma la aina ra'at daga cikin abubuwan da ido bai taba gani ba ko za mu ce ido ba ta taba gani ba ido namiji ne goma ce da a hausa ba yawa a larabci fa mace saboda ba za ka ce ma la ainun ra'at abinda ido bata taba gani ba kan wannan da ke ko ma la aina ra'at abinda ido bai taba gani ba wala uzna sami'at kunne babu wani kunne da ya taba ji ko babu wata kunne da taba ji yawwa saboda ka'ida kenan kana in kana fassarawa an kace zaka fassara duk abin da yake yadda ka gani a larabci kace zaka fassara shi a Hausa har ka iya jefa wasu da bid'a to lalle mutum zai yi abka cikin bid'a sosai da sosai wala khatara wala khatara ala qalbi bashar bai taba gangarowa ma ga zuciyar ko ga kokolwar ko ga dan adam ba cewar ga iri kaza iri kaza ma'ana Allah ta'ala ya yi tattali ga 'yan aljanna abubuwa masu tarin yawa wanda ke duk waɗannan abubuwan da aka baka an dai maka bayani ne saboda ka da saninka ga Allah ta'ala da imani da kai da gaibi ka yadda amma dubu abubuwan da Allah ta'ala yake cewa kayan sha kawai sannan duba abubuwan da ke cikin aljanna wali man khafa maqama rabbih jannatan Allah ta'ala ya faɗi abubuwan da ke cikin waɗannan gidaje na aljanna guda biyu masu tarin yawa sai ce wa min dunihi ma kuma jannatan nawa kenan hudu wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban da wani irin ayo ni'imomin ubangijin kuma kuke karyatawa amma zai ga mutum ya ce wa karanta arhaman babu fa bi ayyi ومنهم الموكلون بالنار أعاذنا الله منها وهم الزبانية ومقدموهم تسعة عشر وخازنها ملك وهو مقدم على الخزنة وهم المذكورون في قوله تعالى وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوم من العذاب قال إنكم maki sunko وقال تعالى ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك وقال تعالى عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال تعالى عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب wa yazdada allazina amanu imanan wala yartaba allazina utul kitaba wal mu'minuna وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر إيه وتصورة وانا فيكم ايوه كذور عن الله suratul mudaththir wadda ke masan wata aya kake tambaya ba wa minhum daga cikin mala'iku kuma akwai azzabaniya abin almuwakkaluna bin nar waɗanda aka wakilta su su dinga kula da wuta na lillahi wa inna ilaihi raji'un masu tsaron gidan wuta a a'azana Allah minha Allah ya tsare mu daga azabar wuta Allah ya tsare mu daga wutan nan Allah ya kiyaye wa humu zabaniya su ne zabaniyawa sunansu ya zo a qur'ani mhm. barakallahu fik falyad'u nadiya sanada'u zabaniya bayan Allah ta'ala ya gama bayanin wannan al'insan ɗin innal insana abin la ya tsaga an rahu ya gama bayaninsa sai Allah ta'ala ya ce faliye da unadiya ya je ya kirawo 'yan kulob ɗin shi waɗanda suke zama tare su yi duk abin da za su yi ya je a kirawo su sanada zabaniya mu kuma za mu kiraye zabaniyawa juwa in ji Allah ta'ala amma zo ya ce da ya je ya kirawo da mala'ikun wuta sun zo sun tafi da shi ido da ido za a zo a tafi da shi ya kuru da bai je ya kirawo ba ai sun sani wahum yanhauna anhu wa yan'auna anhu inda ya je wallahi inda ya je ya kirawo zaba abokan nashi da Allah ta'ala ce fale da unajiya ya je ya kirawo waɗanda suke mitin suke gulman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suke aibanta manzan Allah sallallahu ya je ya kirawo su inda ya je ya kirawo su din ya ce ga su Allah da ya turo zabaniyawa sun yi gaba da su mala'ikun wuta Allah ya sauke wa muqaddamuhum mala'ikun wuta suna da yawa amma na gaba gaba a cikinsu tis'ata ashar su ne mala'iku goma sha tara wa khazinuha mai tsaron gidan wutan shine malak ku yace malik malik shine malik mala'ikan da ke tsaron gidan wuta wa huwa muqaddamun alal khazana shi kuma shine a gaba akan sauran masu tsaron gidan wuta din shine gabaɗayan su wa humul mazkuruna fi qawli ta'ala su ne wanda Allah ta'ala ya faɗa a cikin ya faɗa a inda yake cewa wa qala allazina fin nari sai waɗanda ke cikin wuta su ce la ilaha illallah waɗanda suke cikin wuta za su magana su ce da wa za su yi magana li khazanati jahannama ga masu tsaron gidan jahannama khazana jam'i ne na khazin ko kamar talabatu jam'i ne na talib saharatu jam'i ne na sahir kafaratu jam'i ne na kafir walaika humul kafaratu fajara fajaratu jam'i ne na fajir domin sifa ne abin nan fa'il ne wanda yake dauke da sifa kuma sahihul lam lam din shi sahihi ne aga ga fajir ra'un ce lam din ko kafir lamun ce abin nan ra'un ce lamun din shi lamul fi'il muke magana a bangaren sarfu to inda yan sai wannan ba za a jami'in su akan wani sabanin qadi aga ba sahihi bane ya unci harfin illa ne isa wannan sai dai ka ce qudat yan wuta za su kirayi masu tsaron gidan na masu ce ud'u rabbakum ku roƙa mana ubangijin kuma na yukhaffif anna yawman min al'azab ya sawwake mana ya rage mana rana ɗaya na azaba ya rage inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abin da yan wuta kenan za su roka wa qala ta'ala da fadan Allah ta'ala da yake cewa wa na dau kuma yan wuta suka dinga kirari suka kira ya kiran nasu yi kasance suka ce ya maliku ya kai maliku mai tsaron gidan wa kenan wuta liyaqdi alaina rabbuk ka roƙa mana ubangijinka yayi yadda zai zama a kammala da mu a kammala da su kawai a kammala komai ubangijinka ya hukunci shi akan mu kawai kun gane maganar a ai hukunci akan su ko dai a neme su a rasa kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa yatihimul mautu min kulli makan wa yatihil mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit la yamutu fiha wala yahya Allah ya tsare mu Allah ya tsare mu da faɗin Allah ta'ala da yake cewa alaiha mala'ikatu qala innakum makithun sai mala'ika maliku ya ce innakum lalle ku din nan makifun waɗanda za su dawwama ne a cikin wuta har abada da faɗin Allah ta'ala da yake cewa alaiha ita wutan nan akwai ta akwai a gare ta mala'ikatun mala'iku ghilazun masu fishi shidadin masu tsananin ƙarfi la sunan Allah ma amarahum ba sa taɓa saba ma Allah akan abin da Allah ya umarce su wa yas'aluna ma yu'marun suna aikata duk domin ma ismul masula ce tufidul umum kaza kaman ma tufidani ma'an wa yaf'aluna ma yu'marun suna aikata duk abin da Allah ya umarce su na lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya sauke wa qala ta'ala da fadin Allah ta'ala da yace alaiha tis'ata ashar wutan nan tana da mala'iku goma sha tara Allah ta'ala yake cewa wa ma ja'alna ashaban nar mhm me fasara me fasara wa ma ja'alna ashaban nar illa mala'ika eh wala <laughs> umar wala umar suka ce lafazin sahib da ashab a cikin alkur'ani yana zuwa da ma'anar abokantaka ne in ban wanda kake tare da shi kun bayyanci wannan da ke ko in ban da wannan wannan kwaya ɗaya ba za ka ce ba a sanya wanda suke yan wuta ba su ne mala'iku a kai ina ka ɗibi daji ai ka duba abin nan akwai abu mai mahimmanci sosai da sosai a bangaren ulumul qur'ani yana da ke dan waya san shi akwai da tafsir akwai da mufassirin akwai gharibul hadith gharibul qur'an akwai da abubuwa masu karfi a cikin abin nan al-itqan fi ulumul qur'an da yake buƙatar ko da baka karanta littafin duka ba akwai dai abubuwa din da sai a biya maka shi ko kuma ka samu dalilin littafai da aka rubuta kanana akan haka idan su usulun fi tafsir a tafsir tafi ulumul qur'an littafai dai da malamai suka yadda su littafan na ulumul qur'an ne kun gane tartibin littafan da malaman ulumul qur'an suka yadda waɗannan littafan na ulumul qur'an ne kar ka je ka ta karanta wani littafi a matsayin ulumul qur'an shi ma ba kama hanya ba wa ma ja'alna ashaban nari ba mu sanya masu tsaron gidan wuta ba illa mala'ika sai mala'iku mala'iku ne suke tsaron gidan wuta ba mutane ba ne ba mutane ba ne kuma ga san ko mutane ne a lahira babu bribe babu cin hanci ka san wanda yake cin hanci da rashawa ya riga ya mai katutu gani yake kawai ko ina ma abin da in dai kuɗi zai amfani kawai to shi ku wannan ranar alkiyama rana ce da laifin malun wala abu ne illa mana atallahi bi kalbin salim Allah ka sanya mu daga cikin su wa ma Allah iddatuhum Allah ta'ala yake cewa ba mu sanya kididdiga su ba illa ta sai dai dan ya zama jarrabawa lillazina kafaru ga wanda suke kafirai a jarraba su za su yadda ko ba za su yadda ba yastaqina allazina utul kitab domin waɗanda aka bai ma littafi su yi kokarin samun yaqini su ne wa kenan yahudu da nasara su sami yaƙini. wa yazdadu lazina amanu imanan su kuma waɗanda suka yi imani su ƙara imani wannan aya tana cikin ayon da ke nuna imani yana ƙaruwa wa qul innamal imanu qawlun wa niyyatun wa fi'lun ala qawlin nabi musarrahu wa yanqusu tawran bil ma'asi ya taratan bi ta'ati yanmi wa fil wazni yarjahu wannan aya tana cikin ayon da suke nuna imani yana ƙaruwa Allah ta'ala yake cewa bai sanya masu tsarin gidan wuta ba sai ne sai mala'iku kuma Allah ta yake cewa bai sanya ƙididdigar su kan haka ba sai dan abubuwa na farko ya zama jarrabawa ga kafirai kun gane wannan da ke ko za su yadda ko ba za su yadda ba na biyu waɗanda suke an ba su littafi yahudu da nasara su su sami yaƙini domin suna da wani asali na me na ilimi wala kad ikhtarna ala ilmin alal alamin domin su sami yaqini akan abin da Allah ta'ala ya ko annabin shi da shi su kuma waɗanda suka yi imani su dada imanin su ya dada karuwa akan nada dan da aka karanta labarin wutan nan kowa ya ji ya ji a jikinsa kun gano wannan kaga yanzu imanin ka ya karu na kafin ka ji an karanta maka sai ga kowa irin shi ya yi zuru zuru an ji mala'iku ne suke tsaron gidan wuta hankalin kowa ya tashi Allah ta'ala ya tsare mu walayar yartabal lazina utul kitab waɗanda aka ba su littafi ba za su kokonto ba wal mu'minun da kuma mummunai ba za su kokonto ba sai dai idan su waɗanda aka ba littafi din sun ki littafi din domin wala ma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqan lima ma'ahum na kuma min allazina utul kitab kitab Allah wara'a zuhurihim wa abun nan kanu la ya'lamun واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وليقول الذين في قلوبهم مرض to mu kuma waɗanda yake a zukatansu akwai cuta su dinga cewa wal kafiruna da ma dai su kafirin su dinga cewa ma za a rada Allah bi hadha masala wai me Allah yake nufi da waɗannan misalan da yake baiwa ne su duk abin da yake ba su san ma ina aka nufa ba saboda me zuciyar makare take da cuta fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada falamma zahu azagha Allahu qulubahum kazalik kamar yadda wannan bayani ya gabata yudillullahu man yasha Allah ta'ala yake batar da wanda iga dama kada ka fassara ka ce wanda iso wannan mashi'a ce alqadariyya alkauniyya ba mashi'a ce a shar'iyya ba domin akwai mashi'a alkauniyya alqadariyya akwai mashi'a a shar'iyya akwai irada alkauniya alqadariya akwai irada a shariyya yuridu Allahu bikum kuma yusra wa la yuridu bikum kuma usra wace mashi'a ce a shariyya ce inna ma amruna idza aradnahu an naqulu lahu kun fayakun wace irada ce qadariya kun gane wannan da kyau ko kazalika yudillu Allahu man yasha hakan na Allah yake batar da wanda ga dama wa yahdi man yasha yake shirye da wanda iso ko yake shirye da wanda ga dama wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu babu wanda ya san adadin mala'ikun ubangijinka rundunonin ubangijinka sai shi shi shi kadai wa ma hiya illa zikra lil bashar waɗannan da aka kawo adadin su da bayanansu ba komai bane sai dai zikira gargadi tunasarwa lilbashar ga mutane baki ɗayansu wa minhum daga cikin mala'iku almuwakkaluna bi ibzi bani adam akwai wanda aka wakilta su domin su dinga bai ma ɗan adam kariya kasan Allah ta'ala ya yi wa mutum gata ya sanya mashi mala'iku domin su dinga ba shi kariya Allah ta'ala yana cewa sawa minkum man asarra alqawla wa man jahara wa man huwa mustakhfin وسارب بالنهار له مؤقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله له شي متن ينادى مؤقبات ما سلو رادشي من بين يديه أقبانسا ومن خلفه دبايانسا ينادى ملائكو ما سلو رادشي تقب تبايا الله تعالى يسنى مشي wannan ba kanon falala ba ce da Allah ta'ala ya sanya mala'iku suna gadin ka suna kula da kai in ba ka kana tafiya kai baka san mai ina kafa ka take takawa ba ko ba kai ke ba ko ma ka sani ina abubuwa nawa ka san kafa ka take takawa kai dai abin da ka gani ne nan kawai abubuwan da mala'iku suka kautar maka kuma Allah ta'ala kada ya sani an gane wannan da kyau Allah ta'ala ya sanya mishi wannan min bene dai a gaban shi wa min khalfihi da ta bayansa yahfazunahu su suna kiyaye dan adam ɗin min amrillah wannan daga umarnin Allah ne Allah ta'ala ne isa su yi mu kuma da mun yi daga cikin abubuwan da ke sawa mutum ya so mala'iku akwai me kiyaye shi da suke yi qala ibn abbas abdullahi ibn abbas yake cewa mala'ikatu yafazunahu min bayni yadayhi min khalfihi fa idza jaa amrullahi khalaw an qala ibn abbas abdullahi ibn abbas yake cewa mala'ikatun mala'iku ne Allah ta'ala ya sanya ya zuna wasu ke kare dan adam min ne dahi ta gabansa wa min khalfihi da ta bayansa fa idza jaa amrullah in ba kuma ta ba mun kammala babun kaddara idan wani al'amari da Allah ta'ala ya kaddara zai samu mutum ya zo zai samu din khalau anhu ya tsale shi sai ga kasatsan kam an gama kawai sai dai ga wani da wani ya mutu wani kan ya yi jini wani kaza wani wani sai dai ya gan shi can kawai a zaune <laughs> haka wani kuma sai dai ya farka a gadon asibiti haka ne ko ba haka bane wannan shine amma abubuwa da yawa sai daga kuma wanda Allah ta'ala bai kaddara abin zai same shi ba ba abin da ya same shi haka ne ko ba haka bane wanda Allah bai kaddara abin ya same shi ba kaga su mala'ikun ba su bari ya same shi ba kenan suna tare da shi amma wanda abin ya zo zai same ya ga sun kyale katsam sai ga an haɗe kawai haka ne ko ba haka bane kana tafiya kawai sai ga kayar taka alhali dubin batan kayoyi ka baro a baya amma wata Allah ya kaddara ka taka kawai sai ka ji taka ta wannan ruwaya ce daga ikirama kawo kuma ikirama babban ɗalibi ne nawa na Abdullahi da Abbas haka nan ruwaya ce kuma daga ali ibn abi salih ita ma ruwaya ce kwakwara daga wurin abdullahi dan abbas kusa abdullahi dan abbas yana da ruwayo na tafsiri yana da turuk yana da isnadi na tafsiri wanda yake galibin su kai labari ba saboda ba da kayan kazan ce galibin abbasin kawai ka ce abdullahi dan abbas ya fada ba akwai isnadi na abdullahi dan abbas akalla guda tara wanda yake kowanne in ka bi zai kai ga abdullahi dan abbas amma guda uku sun fi zama garau sauran shidan fa akwai bayani a kansu sauran gaba eh sai ka yi bincike ai ba da zaran ka karanta kala ibn abbas ko a tafsir da ibn ka koma ko wani tafsiri ne ka ja ibn abbas ya faɗa ba sai ka ya tara balle wata littafin da aka ce tanwirul miqbas tanwirul miqbas mhm. min tafsir ibn abbas yana buƙatar ku kaɗe mishi ƙura wa ƙara mujahid ma min abdin illa wa malakun muwakkalin bi hifzihi fi nomihi wa yaqabati min aljin wal ins wal hawam fama minha shay'un yatihi yuridu illa qala lahu wara'ak illa shay'un ya'zana Allah ta'ala fihi fa yusibu mujahid almajira abdullahi dan abbas ibn jabar kenan ko yake cewa ma min abdin babu wani bawa daga cikin bayin Allah illa wa malakun muwakkalun bi hifzihi fa sai akwai mala'ika da aka sanya ya dinga gadin wannan mutum din fi nomihi a sa kai in ba haka ba sai ga sauro sun cika maka hanci ba haka ne ko ba haka ba ne ko sun cika maka baki kaga kuda ya cika maka baki eh haka ne ko ba gaba ne ka duba ba kana farke sai kana haka sai kana in ba gaba sai wani sauro ya zai shige maka baki to yana kana bacci kuma ga kunne ga hanci ga baki ga ido duk wurare ne na shiga jikin ɗan adam kun gane maganar sai Allah ta'ala yana ba mutum tsaro ko lahum basu min bayni yadayhi min khalfi yafaduna min amrillah inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa yakabati ya ganna da yana farke yana bacci ko yana farke min aljini wal ins daga fitintinin aljanu ko mutane wal da ma sauran ayayyaku sauran ƙwanƙwamai, sauran duk wasu abubuwa masu cutarwa fa ma min a tihi babu wani abu da zai zo wurin dan adam yuriduhu da yake so ya cutar da shi illa qala lahu fa ce wannan mala'ika ya ce da shi wara'ak bayan ka kawai zai ga ka juya sai ga ashe bunka ake sai ga ka ƙara gudu haka na gaba gaba ne haka ke cewa yawan yaran tafiya eh wallahi Allah yawa mutum ni'ima wala kada karramna bani adam kuma majalisai na ahli sunna shine zaka ji ana tabbadan maganganu na sha maimaita muku daga Allah ya ce sai manzon Allah ya ce sai maganganun sabai da tabi'ai shikenan illa shay'un sai dai kai wani abin da yake ya azana Allah ta'ala fi fi yusibu Allah ta'ala ya ba da izinin sai ya same shi sai dai wannan abin kawai sai karab ya same shi eh sai dai abin da Allah ya kaddara zai same shi to fa wannan kan sai ya same shi mana ga yanzu da akwai mala'iku masu kula da wa da dan adam wannan ba karamar girma Allah ta'ala yi wa dan adam ba wa minhumul muwakkaluna bi bi ibzi al ibad daga cikin mala'iku kuma akwai wanda aka dora su aikin su shine su dinga kiyaye ayyukan bayi suna rubuta ayyukan da kake duka kamar yadda Allah ta'ala yake cewa iz yatalaqqal mutalaqqiyani al yamini wa al shimali ka'i ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid me sunan na dama me sunan na hagu eh eh kace me fadi fadi fadi ma sai baka ce zo zai me sunan na dama na hagu fa ha mene ne? ko kai baka faɗa ba <laughs> alifa kai ma baka faɗa ba to shi eh ba <laughs> abin jana ne ba na kira man katibin iz ya talaqqal mutalaqiyan a lokacin da masu karɓa suke karɓa. anil yamini ta dama wa anil shimali da tagu ka'id suna nan a tare da shi suna nan a tare da shi suna nan a zaune wa qala ta'ala da faɗin Allah ta'ala da yace wa inna alaikum lahafizin kuma lallai a tare da ku akwai masu lura da ayyukanku masu lura da ayyukanku to haga yanzu ina mutum zai gudu eh a tare da shi akwai mala'iku haka ne ko baka bane ina aka ce idan Allah ta'ala ya ce a kama shi ba ba su su kama shi ba da yake tafiya yana da police yana da mobile yana da soja suna mai rakiya idan aka ce an cire shi waɗannan su za su tsoron an kuwa su sa mai su gaba da shi su ne ko ba wasu ba ne su ne fa ai mutum ya ɗauki wannan rayuwa ba wani abu ne da mutum zai ɗauki al'amari da su ba ina zai gudu to ai da aka bashi yana tafiya da su dan aka bashi su yana tafiya suna kula da ayyukan shi ne yi za su kai report ai da Allah ya sauki kiraman masu daraja ne katibin marubuta ya'lamuna suna sane da ma taf'alu duk abin da kuke aikatawa duk wani abu da mutum yayi suna rubuta duk wani abu da ya faɗa ma yalfi min qawlin illa ladayhi raqibun atid isa na sallama iwa mutum gata ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut ko ya faɗa alheri ko ya shiru dan gaba da za su rubuta za su rubuta za su rubuta za su rubuta wani kuma zai ga istighfari a bakin shi wai saboda haka mutum ya yi hanzari ya yi istighfari ya dinga sanin me yake faɗa yana karantawa a zuci dan sai ka faɗa ne za su rubuta amma abin da zuciyarka ta kudirce baka faɗa ba za su rubuta ba amma Allah ya sani kun gane wannan da kyau ko Allah ya sauki rawal bazzar an ibn abbas radiyallahu anhu qal qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah yanhaakum anil ta'arri fastahyu min fastahyu min malaikati Allah alladhina ma'akum al katibin الذين لا يفارقونكم illa inda ثلاث الغائط والجنابة والغسل فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه أو بجزء حائط أو بغيره قال الحافظ ابن كثير ومعنى إكرامهم أي أن يستحي منهم فلا يملي عليهم الأعمال القبيحة حتى يكتبونها فإن الله خلقهم كراما في خلقهم وأخلاقهم ثم قال ما معناه إن من كرمهم أنهم لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا صورة ولا مه ولا جنب ولا تمثال ولا يصحبون رفقة ما هم كلب أو جرس روى البزار بزار يا رويتو عبد الله بن عباس abdullahi na abbas yake cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce inna allah lallai Allah yanhakum yana hana ku haga siga daga cikin an nahi kenan al'asul fi nahi kuma a tahrim Allah yana hana ku Allah ya haramta muku yana haramta muku an ta'arri akan yin tsirara Allah ya hana ku ku tsirara sai ka ga mutum ya yi noma ko ya yi wani abu ya zo bakin titi a gulbi wani yake wanka a bakin titi kowa duk wani wanda ke mota yana ganin shi haka ne ko ba ka bane wannan haramun ne haramun ne haramun ne ba ɗabi'ar al'ummar musulmi ba ce a bakin titi a bakin gulbi mutane suna kallon shi ko dai wani ya ce ai duk maza ne jahilci kenan والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في الترتيب متفقان نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذلك العالم الرباني نجي ابن رحمه الله إكتي والجهل جاهلتي داء شوتاتي قاتل من كسا هيت أفين جاهلتي با شوتاتي cuta من mai wa shifa'uhu maganin amrani abubuwa guda biyu ne fit tarkibi muttafiqani idan ka samu ƙwararre wanda iya aikin famasi ya tsara maka maganin an gwada an gani famasi ba shi ke bada magani ba shi ne fitar tarkibi shi ke tarkibin ɗin magani ko ko ba shi ba ne ke tarkibin ɗin yake haɗa magani abubuwa guda nawa yace yace nassun min alqur'ani no kenan daya aw min sunnati no kenan biyu yanzu muna neman tabib wa tabibu zalik wannan likitan shine al'alimur rabbani al'alim ar-rabbani ba malami ba fa ar-rabbani al'alimur rabbani ba kowanne malami ba ar-rabbani wanda ke haɗa ka da ubangiji yake tarbiyyantar da kai ya dora ka akan tafarki na Allah na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake kullum yana kokarin ya karanta ya karanto ba wanda yake shi karantarwa ba kadai baya karantowa kun gano wannan da ke wata rana zai bada amsa kan karya in kai mai magana ya ce ai shi ɗalibai sun yi yawa waye waye yana da islamiyya yana da majalisi ba shi da damar da zai je karatu to kwana kaɗan zai dinga fatawa kan karya haka ne ko ba ka bane me yasa gwamnati take tura ma'aikatan ta su su karo karatu da an yi an yi ta ce ta bude kwas haka ne ko ba ka bane da an yi an yi ta tura wasu su karo karatu da in dai ba a karo karatu ana na a tsaye inda ake to fa yawwa Allah ta'ala ta yi walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun hanyoyi guda biyu bima kuntum tu'allimuna alkitab na abin da kuke koyarwa na karatun alkur'ani karatu tilawatan da kuma sanin ma'anoninsa da kuma yadda kuke karo karatu to da haka ake zama malami ibn amin eh abin nasu in ba da hanzari mai abin nan din ya ce mas'ul din ya ce ya abin nan ai mai aikin gafara yau ko in ji mata waya mai aikin gafara ai aikin gafara kowa yana wa kanshi ne ai eh wai ai mai aikin gafara aikin gafara ai wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ihi sawfa yura kowa yi makan shi aikin gafara ya ce ku ya ku abin nan din shi yau ba shi da kyau jahilci do Allah mu tahi tsaye mu tahi tsaye a tsamar da al'umma daga cikin duhun jahilci a bainar jama'a mutum ya dinga wani ya ce wai ai maza ne kun gane maganar ka'idar shi kenan saboda bayi din duk maza ne zai je yi tsirara ko dai ai katon gidan wanka Allah ta'ala ya sauwake wannan dole ma'aikatan ilimi su sa ido kwamishina musulmi makarantun kwana da ya sani wanda yake an yi musu katon ɗaki na maza kawai shiga suke su wankan gaba ɗaya wannan bai dace da ɗabi'ar al'ummar musulmi ba bai dace da jihohin da suke na musulmi ba ne kun gane wannan da kyau a yi katon ɗaki wai shine bayin kawai sai kowa ya shiga da botikin shi sai ga mutum nawa ne suke shiga ciki bai dace ba kan wannan mutum biyu ba sa shiga bai su wanka inna Allah kuma an ta'arri Allah yana hana ku ku tsirara kowa in zai wanka ya shiga shi kadai ya kulla ko ina da ina amma a ce a je wai duk maza ne ko duk mata ne ko duk waye duk waye duk waye wannan jahilci ba shi da kyau a tashi a tsamar da al'umma daga cikin wannan jahilci din fastahayu min mala'ikatillah ku ji kunya mala'ikun Allah mana allazina ma'akum wanda suke tare da ku alkiram masu daraja alkatibin masu rubuta ayyukanku allazina la yufariqunakum waɗanda suke ba sa rabuwa da ku illa inda salat sai a lokuta guda uku lokaci na farko algha'ib lokacin da mutum zai bayan gida lokaci na biyu wal janaba lokacin me kenan eh abin da ke sababa janaba saduwa kenan ko ba ganin za ka ga cewar wai kai Allah ta'ala ya sauki wai ga mutum zai sanya tufafi sai kuma ya ce da matar shi ehem ehem wai da fita <laughs> eh <laughs> ayo yana son ayo yana son ya tafi ne ta fita to ina za ba ta kai ba ta ku zuwa ga dafa ba ba hukum ila babin ba ka zana mai kuma bi ta gangale ba ai babu wani batun da fita wal ghusl da kuma wanka wurare nawa kenan uku wasu wuri biyu suke da shi shine al-ghaib da al-ghusl wasu kuma uku al-ghaib da al-janaba da al-ghusl fa idza ihtasala ahadukum to idan ɗayan ku zai wanka kun yi shiru na kun abu nan eh wani bulala ɗari ce a kan shi yanzu <laughs> wani sun tsargu ne kawai daga an ce tas kuma ya ga tsargu eh gana da kaza ne a hannunka sai zaktasala a bil ara idan ɗayan ku zai yi wanka a sahara ita ce ara سهارة فنبذناه بالآراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون شو كنا النبي يونس وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقم الهوت وهو مليم شنو بالآراء السهارة kun gane ku yi sa mai mana yake cewa wayun buzul alhamu bil wayun buzul ilhamu bil ara'i a'ani bihi ilhamul awliya'i mai maratib su'ud yake cewa ana ɗiban ilhama a yi watsi da ita a can sahara ka san kafin ka samu sahara ma ai zaka tazara ko da kana watsar da shi a sahara ko ganyen bishiya ma ba zai rike shi ba sai iska za ta ɗaiɗaya da shi to ilhama ana ta a yi watsi da ita sai ce a ni bi ilhamal awliyai ina nufin ilhama ta waliyai ta sufaye da suke ce a musu ilhama ana ɗibanta ai watsi da ita ba a kallanta ma balle a ce za ka ba hujjar ita wannan mai marakis sa'un ne ya faɗa ba muhammad bin abdulhamid ne ya faɗa ba kuma mai tuwa mai marakis sa'un kuma mutumin murtaniya ne marakis sa'un a fannin usul fiqh alfun wa baitun adadul maraqi laysa bi sahilin wala biraqi baiti dubu da ɗaya ce ba ta da yawa eh alfiya ce ai alfiya ta ibn mali a yi tafi ta yawa nan baiti dubu da noce da yan tsirari haka a sama amin shi ne a yi, wai muna neman asalin kalmar ne duk wanda zai wanka a fili faiza tasala ahadukum bil ara idan ɗayan ku zai wanka a fili falyastatir bi saubi yi sutura da tufafinsa sai ga wani ya watsa can gefe wai yana kan titi yana la ilaha illallah za a ga mutum ya kafa mashin fa a cikin gari ya koma gefe yana fitsari Allah ta'ala ce wallazina na li ruji hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malunin faman ibtagha wara'a zalika fa ulaikum al'adun mutum ya kiyaye al'aura shi mana kada ya bari kowa ya gani sai wa daga matar shi sai ku yangarsa daga matar shi kun yi shiru daga matar shi sai ku yanga shi akwai ku yanga yanzu akwai ku yanga yanzu eh duk wani wanda kuka ganshi yana cewa wa akwai ku yanga yanzu to ku tambaye shi akwai bawa namiji eh kullun tiya suke akwai ku yan gamaci za a yi sadaka to ba a sa waje babu namiji haka ne ko babu ko ba haka bane dole ke wannan tambayar kawai malam wasu an samu makiya Allah makiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun samu wasu kawai suna barbaro su suna kira sa matsayin ku yankin su ka gane wannan da ke ko a samu kuma wasu malamai da suka nada kansu malamai ana kafa hujjar su a ce ai malam wani yana da shi ko su kuma wasu sarakunan su koyi a wurin su su ma wasu masu kuɗi su yi duk waɗannan jahilci ne mutum ya sani lalle wai fa dan kun fatattaki auren mutu'a ne na mabiya addinin shi'a shine kuma aka yi wani lafa wa dauran aka zo kuma aka ce wa ko ku yanga kun gane maganar ko kun yi shiru ko sai shi'a suna da suna da mutu da kuka tattaki abin esta da rufafe su shi kenan kuma yanzu kuma za a koma kuma auren ku yanga to me yasa babu namiji kuma zai zama kai wani tambayar ko kuma shi namiji dan yana namiji ne shine shi kuma ba za a same shi ba amma kullum sai da a samu ku yanga mace a ga wannan dole ne yake tambayar nan Allah ya sauwake malamai kada mutum ya bari son zuciya ya tafi da shi kun ga kun ga son zuciya ba karamar masifa ba ce Falesu zirbi sau bihi ya kafa sitirta da tufafinsa au bi zai ha'i ko da wani bango ko da wata katanga ya kafa abin nan da ita au bi ghairihi ko dai da wani abu kada mutum kawai je samu tudu ya zauna kawai yana fitsari yana bayan gida yana wanka ana ganin shi yana fara ruwa kai Allah ta'ala ya sauki al-imam Hafiz ibn Kathir yake cewa abin nan aina ke ne yake cewa a tarihi ne ibn kasir albidaya wa nihaya kenan yake cewa ma'ana ikramihim abin da ake nufi da girmamawansu shine an yastahiya minhum ya ji kunyarsu fala yumliya alaihim al'amal qabiha kada ya zama ya yi aikata waɗansu ayyuka munana a gabansu allati yaktubunaha waɗanda yake za su rubuta mahi su fa inna Allah khalaqahum kiraman domin su Allah ta'ala ya halice su masu daraja ne fi khalqihim a halitta su khalqihim a halittarsu a da ɗabi'unsu su qala ma ma'ana sanan ibn kasir ya ci gaba da magana yana cewa daga cikin ma'anar wannan inna min karamihim lalle yana ga cikin girmamawan su mala'iku din da la yadkhuluna baitan su mala'iku ba sa shiga gidan da yake fi kalbin akwai kare ba sa shiga gidan da akwai kare wan wan wan kenan na farko kenan na biyu wala sura ko hoto mutum ya ke kewaye hotuna ya sassa hotuna a falon shi ko hotunan shi lokacin yana jamus ko lokacin yana amerika ko lokacin yana saudiya ko lokacin yana aikin haji wai ga hoton shi ne ya sa da hirami yana zaune a kan dutsen safa ko dutsen marwa an sassa ka ilajini haka ne ko ba haka ba ne wa ya sa shi wannan a ɗakinsa wani kuma ya ɗebo hotunan shafanin shi ya kaka ba a ciki Allah waƙi, wala junab ko janaba tsoraka da zaran kana da janaba sai ka je ka wanka ko kuma ka rage zafin janabar shine kai me ka yi alwala ka ji alwalar da bacci baya karya ta fitsari baya karya ta bayan gida baya karya ta babba alwala kenan ko eh eh eh saboda girma ta ba ta sallah <laughs> ba ta sallah <laughs> eh ba ta sallah magana kun tuna magana da muka bada za shekul fil ibn taymiya kan tafsirin razi fi kulli shay illa tafsir kun tuna a usulun fi tafsir wasu sun yi jiya wasu ku sun yi bikin ma'ana wannan alwalar ba ta sallah kuma amma bayan gida baya karya ta fitsari baya karya ta abin da ke karya ta ita shine wata janaba walakin sal ko mutum mutumi mutum mutumi eh kai shi baka san mutum mutumi ba wannan abin da kuke yi in kun yi gona ku sa hoto don ku kori tsuntsaye abin da ake sassakawa abinda wannan bawan Allah ta'ala Allah ta'ala ya saka mishi da alkhairi tsohon gwamnan jihar Neja Abdulkadir Kure na wannan kifin da ya sassare eh ko ba ko ba kifi bane anan mobil wai kaga wannan mutum mutumin kifi kenan kun gane wannan wannan shine mutum mutumi ba dai ka gane shi ba ba dai da abin da zaka iya gane mala'iku ba za shiga gidan da akwai wannan ko an je an mai mutum mutumin wani nashi ko wani dan uwan shi ko wani shehin sa ko wani Allah ta'ala ya sauwaki eh ko me ganganta shi eh eh a babban roba na yara ne wannan na yara ne kayan wasan yara ne wani yana da hukuncin shi na daban babban roba wani yana da hukuncin shi na daban ta kayan wasan yara ne wata rana za mu haɗa wannan maganar da kuma maganar annabi suleiman alayhi salatu wasalam da ayyukan da mala'iku suke mai ya amalu na lahu mai shawo min mahariba wata masila wa jifani kala jawabi wa kudurun rasiyat i'malu ala dawud shukra wa min ibadi shukur wala yas'abuna rifqa ba sa tafiya da ayari ma'ahum kalbun a wannan ayarin suna da kare za ku tafi a ayari guda za ku tafi ina ne za ku tafi ina ne a wannan da taku akwai karnuka ba sa tafiya malayaku ba sa tafiya tare da ku au daras ko akwai kararrawa <laughs> sai ka ce yan coci ko yan molidi eh yan maulidi ba suna da kararrawa ko da ke so abin nan suke ganga suke kada da jinjini ka san da aka tambayi imamu shafi'i ne manzon sallam ya ce kaza me zaka ce sai ce ka na fito daga coci ne ko kuma gani da janjabi ne janjami wannan abin da ake sawa haka ko gane wannan janjami kenan eh a'a ba dai belt wannan kugu ake sa shi wannan sunan janjami da ake sa daga wannan kafadar ya sauko zuwa wannan kafadar ai musulmi ba sa wannan eh to ya za su a wurin waya ta su sa ai za ga wani kun zama wani lahum da jaras kararrawa ana tafiya ana kare kararawa kusan in ba kuma ta ba tarihi da kiran sallah ba an ce a buga kararawa ba aka ce an yi kama da mai da yan coci duk waɗanda ɗabi'u ne kana musulmi na ce na kararawa sai ka ce kana coci warawa malik والبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألوا فيسألهم وهو عالم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون وفي رواية أن أبا هريرة رضي الله عنه قال اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا إمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة إمام الأئمة إمام الأئمة إمام البخاري جيكا شيني نكراتو إمام البخاري بيكراتو أقبى إمام مالك بقى malamin imamul bukhari ne i karatu a gaban imam malik ibn anas kun ji maganar eh imamul bukhari bai yi karatu a gaban imam malik ibn anas ba ya yi karatu ne a gaban ɗalibin imam malik ibn anas kun yi shiru wa muslim da imam muslim da malik da bukhari bukhari amirul mu'minin fil hadisi kenan idan aka ce rawa anhu bukhari shi kenan fi sahihihi idan aka ce bukhari ya rawaito hadisin sa sahih bukhari to shi wani mutumin ya kai labari kawai amma ka kiyaye a sahih bukhari ba wai idan ya rawaito shi a cikin adabul mufrad ba ko a cikin a kabir ko a cikin abin nan a khalqil ibad ko khalqu af'alil ibad nam khalqu af'alil ibad ba cikin wannan ba idan ya rawaita cikin sahih bukhari wa muslim da imam muslim annai saburi wanda ya ce da imam bukhari ka yadda mana in sumbanci kafarka eh imam muslim ba eh dalibin imam muslim dalibin imam bukhari ne kai eh? ai garatu kenan ka ana lissafa malaman ka amma in dai garatu ka ji kana cewa kai baka da malami duk garin nan ko duk duniya ko kana ganin kai kana tawa kake ka fahimta to ai wannan kowa ya san wannan motar direban ta makaho fasinjan da makaho ne Allah duk wanda ka je yana cewa ba shi da malami to kai ma yanzu mutum ya ce kawai saboda tsabagen iya turanci shi ne je karanta dillin tafan likitanci da na abin ne ka kawo ka zo maka allura eh so ba za ka yadda ima allura ba amma sai wancan ne za ka yadda da fatawar shi ai burgewa ne ka ji ana faɗan malamanka ka gano wannan da kyau ai ka kai ne ka ji ana cewa wani ka ne wani ka ne in ba ka bakan ai ya nuna karatun ka yana da isnadi kenan eh mana karatun ka yana da karfi kenan ana lissafa malamanka in gobe lissafa malaman ga shi na karatun ga zai zama ɗebe ɗebe ne eh أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما زال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل يتعاقبون فيكم ta تسعة يا nan. ko kuma jumla ta kai ne ya ta'aqabuna fikum mala'ikatun bil layli wa mala'ikatun bin nahar domin su malaman nahawu suna cewa fa'il anan shine wawul jama'a ya ta'aqabu din nan tsoraka mala'ikatun wannan badal ne badal ne na na fa'il tunda fa'il kuma ya zama jam'i badal sai ya zama mai kenan jam'i dama ibn mali yana cewa ya tabau fil i'rab al asma'ul uwal na'atun wa tawkidun wa atafun wa badal mun gano wannan da ke ko kuma suka ce a a ai mala'ikatun din nan shine fa'il din saboda haka yanzu fi'ili ya zama jam'i fayil ɗinsa ya zama jam'i kenan ba abin ya hana wannan ai Allah ta'ala ya ce wa sibu Allah ta kuna fitnatun fa'ammu wa sammu thumma taba Allah alaihim thumma ammu wa sammu eh amu eh amu wane ne kasirun din son mu kasirun ne ko ko amu kasirun eh wannan sa shadda kan mun jaye ko in ce mimun wa amu wa son mu kasirun min eh fa'amu wa sammu kafirun barakallahu fikum fa'amu wa sammu kafirun sammu jam'i kafirun shi kuma fa a ga yanzu kafiru shine fa'ili kenan kuma me kuma fi'ilin shine abin nan sammu ya zama jam'i shi ma haka na ayar ta biyu wa asarru najwa allazina zalamu wa asarru annajawa allazina zalamu asarru fil madi wa ضمير مستتر وقضي ضمير متصل واو الجماعة ضمير متصل نيجا هنا واو الجماعة تو النجوى مفعول به الذين ظلموا فا الذين sai suka ce su eh usul mausul ne amma fa'ili ne na asarru ko badal ne na wawul jama'a haka dai malaman na suka dinga magana har wannan hadisi din ya na fikum mala'ikatun bil layl wa mala'ikatun bin nahar ala lughati sa'aluni abuna akaluni albaraghin ya na fikum suna zuwa su komo fikum a cikin ku suwaye mala'ikatun bil layl mala'iku da daddare wa mala'ikatun bin nahar da kuma mala'iku da rana wa yajtami'una suna haduwa fi salatul fajri a sallar asuba wa salatul Asiri da sallar asar ya rudu allazina batu fikum sannan sai waɗanda suka kwana tare da ku shine batu suka kwana tare da ku duk da su ba sa bacci dama aikin dare ana kiran shi bait abin nan bata wallazina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama kaga yabituna suka kwana suna sujada kai ka san dai ba suka kwana suna bacci ba dan ce sujjadan wa qiyama sai waɗanda suka suka kasance tare da ku da dare su wuce a wace sallah kenan fa yas'aluhum sai Allah ta'ala ya tambaye su wa huwa a'lamu bihim shi Allah ta'ala ya fi su sanin wani aiki ya dora musu kaifa taraktum ibadi ya kuka bar bayina fa yaquluna sai su ce taraknahum mun basu wa hum yusalluna sana sallah wata sallah sallah asuba wa atainahum mun je mun same su wa hum yusalluna suna sallah wata sallah sallar la'asar idan kai kullum a makare kake sallar la'asar sai karfe biyar kake yi sai karfe shida ka zama masallacin kasuwa aka fara sallah tun karfe daya har karfe shida hakan eh sai yanzu a kulle ka rasa karfe shida wata sallah yake yi yana kasuwar Allah ta'ala ya sauye to yanzu <laughs> yanzu shi yana cikin wannan listenin za je ce an baro shi to kuma in ya fara sallah sai in ya fara bacci sai karfe tara na safe yake tashi shi ga ba za a ce an bashi kuma yana sallah ba dan ya je ta shan fira eh sun wuce ba iya ce <laughs> Allah ta'ala ya sauwaki wa fi riwayatin a wata riwayar anna ta qala abu hurairah ya ce ikra'u in shi'tum in kun ga dama ku karanta wannan ayar domin tabbatar da bayani na wa qur'anul fajri da kuma sallar asubahi sai aka kira ta da sunan qur'an kun gane ko sallar asubahi domin wa tatawil qira'ati fi zuhuri fi subhi wa zuhuri ba karatun biyu ana tsawaita karatu a sallar asubahi da sallar ne a sallah asuba da wata sallah da sallah azhar kun gane wannan ku yi sama dan khattab a sallar a raka farko ta asuba ya karanta suratul yusuf a raka ta biyu karanta suratul hajji sunna sunna haka ake yi haka ake yi eh mana a an ce raka farko suratul yusuf raka ta biyu suratul hajji haka ake yi malamai haka ake yi ku sallah ina na kuna yi ne dabri hudowa rana kamar sallar magariba ba ku kiran sallar magariba a daidai ta sai lokacin magariba ya shiga shi yasa kuna kira magariba kuna tsaye da sallah saboda sai zama na an kasa bambanta tsakanin kiran sallah da ta da iqama shi kiran sallah shine al-i'lam bi dukhulil waqti bi alfaz maksusa a sanar da mutane lokacin sallah yayi shine ma'ana kiran sallah to kana gama kiran sallah kuma kana ta da iqama yanzu me kenan kai eh tsoraka abin kenan da ake bukata an kira sallah sai a tsagaita kuma a jira sannan lokaci kuma a tada sallah to kun riga kun gama cinye lokacin an gane wannan da kyau sallah subahi ana karanta mata karatu sosai da sosai kuma haka ake bukata sunna yau ayi wannan gobe ayi wannan eh kun yi shiru eh eh masallacin ne zai gudu ko limaman ne za su abin nan kuna ganin kuna da limamai da kaku eh <laughs> dan ana mai ce al'ana khaffafa Allah anku <laughs> wa lima anna fikum du'ufa <laughs> eh eh duk dai babu cin karo babu cin karo da su babu cin karo babu wani cin karo suna sane suna sane suna sane ba an dade ana zai saraha ba eh ko ba dade ana yi ba an dade ana yi wanda yake mustahabbi ce wannan tatawil din a tsawaita karatun a sallah asubahi ya fi zalatul israha karfi wannan faɗi babu wata fargaba don ba mai cimar ƙarya kake kun gane wannan akwai dalilai masu tarin yawa hakan nan sallar asubahi na ranar asubahi ranar juma'a mai manzon sallam ya fi karantawa raka farko suratu sajada hamim abin alif lamim tanzilul kitabi la raiba fihi min al alamin am yaquluna iftara suratu sajada shafi uku ce raka farko raka ta biyu kuma suratul insan waɗannan surori guda biyu na sallan ya fi karanta su a rakoyoyin a sallolin asubahi na ranar juma'a ko ba karanta su kimin da talakan ba hadisin kamar sai ga wasu hadisan kuma ana basu ta gefe gefe sai a wuce wasu kuma a dinga tsanantawa a ce dole sai an yi a nema a bidi an da kai makan waɗansu abubuwan da haidi ne a kansu Allah ta lai sauki wa fajr wannan lafazin yana daga cikin dalilan da yasa ake kafa hujja da ayar ma akan tsawaita karatu a sallar asubahi domin ita karan kanta sallar ne Allah ta'ala ya kira ta da Qur'an al-Fajr ka kana tafsir da Imam al-Qurtubi a wannan ayar din inna Qur'an al-Fajr lalle sallar asubahi kana mashhuda ta kasance sallah da ake halarta ta kun mala'iku suna halarta وروى الإمام أحمد ومسلم حديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطا به عمله لم يسرع به نسبه وفي المسند والسنن حديث إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يصنع wal hadithu fi zikrihim alaihim salam kasiratun jidda imam ahmad da imam muslim sun hadisi yake cewa manzon sa yake cewa mastama qawmun fi baitin min buyutillah mutane ba su taba taruwa ba a daki daga cikin dakunan Allah shine mai kenan masallaci baitullah dakin Allah wace ibafa ce Ibafatu makhluqin ila khaliq wannan ma'ana Ibafatu tashrif ko faƙala na rasulullahi na wani ibafa ce ta nuna girman masallaci masallaci yana da girma majtama qawmun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah suna karanta littafin Allah a sai ana karanta littafin Allah ina a masallaci ka biya ma wannan in ka biya mai shi ma ya koma gefe ije ita nazari ita nazari wai ta dara sunahu bainahum suna muzakara shi a tsakaninsu shine mudarasa ka in na karanta na karanta kai ma sai ka karanta ma'ana suna musaffa ko suna junan su ƙarin ilimi a ciki kun gane ko iya tuluna kitabun Allah suna karanta littafin Allah duk dai abin da ya shafi karatun littafin Allah a karanta wane karanta ma wane wane karanta ma juna da sauransu kaga wani ya nuna shine asalin makaranta fa masallaci shine asalin makaranta saboda za a rayar da masallaci ne a dawo mashi da kima shi da karanta da littafi da karanta da littafin Allah ta'ala a cikin masallaci tilawatan wa tafsira illa nazalat alaihim sakina face sai nutsuwa ta sauka a gare su wa ghashiyatuhumur rahma rahama ta lullube su wa humul malaika malaiku sun kekkewaye su wa zakarahumullahu fi man inda mala'iku Allah ta'ala ya ambace su a cikin waɗanda ke can wurin su ne wa kenan mala'iku Allah zai ambace ku a cikinsu in kuna waɗannan ma'ana masu wannan ayyuka ɗin Allah zai yi bayaninsu zai faɗa ma mala'ikunsa waɗanda ke tare da shi bayaninsu kawo san ba ƙaramin falala ba ce a wannan karatu da suke yi wanda yake ya tabbata akwai kyalle a ciki <laughs> ana batun malam ya kara maka ya baka shafi guda ce ka kawo an jima yana batun kyalle can za gefen masallaci za kuma ka je kai ta nazari kai ta kwami haka ne ko ba ka bane <laughs> malamai a tsaya karanta mutane akan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi ba mutane akai wa man batta bihi amaluhu duk wanda aikin shi ya ja da shi baya bai kai ba lam yusri bihi nasabuhu dangantaka ba za ta wuce da shi ba eh shi dan liman ne saboda haka sai zo ya huce ka fahimci wannan da kyau ai ka san gaje ofis an ce dan wani ne ko sai a bude maka ka huce ko da ba kowa kake a wannan ma'aikatar ba kawai kana dan wani shikenan na lahira Allah ta'ala ce yi da annabin shi wa anzir ashira al aqrabin ka wa'azantar da danginka na kusa ya tara su ya ce ya safiyyata ammata muhammad ya safiyyata ammata muhammad ya ke safiya gwaggon manzan allah sallam rana alkiyama ba zan yi miki komai ba ya fatimata binta muhammad ko ya fatimatu binta muhammad ko ya fatimatu bintu muhammad da ya ce tambaye ni duk abin da kike so na dukiyata auka ma qal ranar alkiyama ba zan iya wadatar da ke da komai ba eh Allah ta'ala yake faɗa mawa yashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa mawa yashi Fatima ina ga kai jika eh eh eh <laughs> wai jika na nawa ka san jika na farko yana hana jika na biyu cin gado <laughs> kuma na wasu bai na nawa bai na motsa malik kenan malam kada a yi yaudar mutane a nuna musu hanya ta kwarai su yi aiki innal ladzina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula innal ladzina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahum ar-rahman wudda fa inna ma yasarnahu bi lisanika لتبشر به المتقين وتنذر به القوم اللجة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات بارك الله فيكم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر دون متعني في أيكي نقري مالا وفي المسند أتكي مسند إمام أحمد بن حنبل والسنن دا أحاديث السنن دا حديث إن الملائكة للي ملائكو لتضوا أجنحتها wallahi suna shimfiɗa fuka-fukansu li talibul ilmi ga mai neman ilimi mala'iku suna shimfiɗa fuka-fukansu gawa ga mai neman ilimi kowanne mai neman ilimi eh sun yi shuru al'ilmu shari'i al'ilmu shari'i yake cewa an abin nan uh, qala rahimahullah annahu yajibu alaina ta'allumu arba masail al-ula al-ilm wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabihi wa ma'rifatu din al-islam bil adilla kaga wannan shine al-ilm fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik shahida Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al-aziz al-hakim malamai kenan magada annabawa waɗanda suka yi aiki irin na annabawa kenan ba a fata malami ya zama magajin arnan baya Allah ya kiyaye Malayaku suna shimfiɗa fuka-fukansu li ɗalibul ilimi ga masu neman ilimi rida'an bima yasna dan yarda da abin da yake yi ya Allah ka sanya mu daga cikin su kaga wannan ba karamar kambi ba ne ga mai neman ilimi duk wanda ya sa neman ilimi a gaba ya tasa shi abin da ake bukata ya san yana yi ne don Allah ya cire makan shi jahilci da wani shi ke nan ba dan ai jayayya da shi ba ba dan ijayayya ba ba dan yanzu ya ce da wani da wani ba su iya ba kowa bai iya ba sai shi wannan ya bata makan shi lokaci ya bata masu sauraron shi lokaci wala hadithu fi zikrihim alaihim salam kasira malai yake cewa hadisai masu tarin yawa da suke magana akan mala'iku hadisai ne masu tarin yawa jiddan masu tarin yawa ne kware da gaske an gane maganar babul wasiyyati bi kitabillahi azza wajal da izinin Allah ta'ala za mu dasa aya a nan muna roƙon Allah ta'ala abinda muka faɗa Allah ta'ala ya amfanar da mu shi da abinda muka karanta Allah ta'ala ya amfanar da mu shi ya sanya shi a mizanu hasanatina kurakuranmu Allah ta'ala shi ya fi mana kuma kai kuma yau za mu rufe wannan karatun yau za mu rufe eh eh eh, eh? to ya zai hudu mata rawa da sai ya yauwa <laughs> inna sai sai bi qadar eh ai ban da wata kaddara ai wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin asalin da ga da muka muka nufata shine mu yi kwana nawa kwana bakwai wuni takwas shine asalin yadda muka shirya wannan har zuwa jiya da yamman nan zuwa jiya bayan la'asar kuma abin ya canza kun gano wannan da ke ko sauraka nan za mu dasa aya a nan tafiya ta kama ni sosai da sosai zuwa garin sokoto gobe da sassafe gano wannan da ke ko sauraka da izinin Allah ta'ala nan za mu dakata dauran mu ta gaba za ta tashi bayani akan imani da littafan Allah daman ba akwai shi ba an tumina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi da littafan Allah zaka ji meye sharuɗan imani da littafan Allah da sauran bayani akan imani da littafin Allah idan Allah ta'ala ya kai mu daura ta gaba za ta kasance ne ranar goma sha uku ga watan sha'aban saboda daura ana yin ta ne bayan watanni uku uku in kun lura wata uku mu shine watan ramadan domin muna jumada sani yanzu muna jumada sani yanzu in za mu lissafa wata uku shine mu ce rajab ɗaya Sha'aban biyu ramadan uku ma'ana daurar za ta kasance cikin ramadan kenan kun gane wannan da ke ko to saboda abin nan eh, abin nan da yan uwa suke a watan ramadan sai muke sai muka jinkirto da ita zuwa watan sha'ban goma sha uku da izinin Allah ta'ala ga watan sha'ban yi daidai da ashirin da hudu ga watan julai kun gane wannan idan hakan bai yiwu ba ko dai wani al'amuran suka mana itiraf suka bujirto mana za mu yi daurar za mu biya bashi kenan a asabar ta biyu bayan watan ramadan a watan shawwal domin asabar ta farko za ta kasance ne biyu ko uku ga watan shawwal ai ka gana cikin hidindimin sallah eh biyu ko uku ga watan shawwal asabar ta farko to za mu ci gaba da ga asabar ta biyu an lura a wannan daurar da ba a aika saƙon message ba saboda ana sanarwa kuma da gwargwado kowa yana so abin ya riga ya zama jiki kenan yanzu kun gane wannan da ke ko subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik